To masu kallo da sauraro barkanmu da sake dawowa bayan gajeren hutu na rabin lokaci a cikin wannan shiri namu mai taken ni da iyalina tare da bakon shirin naku na musamman Dr. Nur Abdullahi malami a Jami'ar Bayero da ke jihar Kano a nigeria Mun kasance mana tattaunawa tare da malam akan abin da ya shafi mai ake nufi da tarbiyyar musulunci. Malam ya mana cikakken bayani ya kawo mana menene ake nufi da tarbiyyar musulunci. zan kara jin daga malam akwai dan gajeren karin bayani kafin mu shiga shimfiɗa ta gaba Allah shiga ta malam ka yi mana bayani kafin mu je wata rabu lokaci akan me ake nufi da tarbiyyar musulunci na'am na'am eh to babban kawai abin da zan kara jan hankali akai kafin mu shiga shimfiɗa ta biyu na'am shine ah, iyaye sa auna mm. su irin tarbiyyar da suke yi da wannan ma'anar da muka faɗa mm. ba lallai lallai sai wannan ma'anar dole ba eh. ko wannan bayanin da muka yi dole amma dai bayanin da zai ba da wannan ma'anar cewa haka suke yi ko ba haka suke yi ba mm. idan haka suke yi to alhamdulillah mm. idan ko ba haka suke yi ba mm. to wannan shine matakin farko da za su fara gane inda suke samun gibi a cikin wannan babban aiki da suke mala mu mutum zai kalli a dunkule ma'ana ya kalli tarbiyyar yana yi da farko dai ya kalli cewa mutum yake yi wa Eh, wanda yake tarbiyyanta na dan adam dan adam ne eh, sannan kuma sannan a hankali da wannan shine mu'amala ta zama wadda ta dace da girman dan adam dan adam yawa sannan kuma dole sannan a hankali yawa tarbiyyar nan ya zama sannan a hankali kuma za a gina wa yaro ko a janye shi daga kai sannan a hankali na'am yawa sannan kuma abu na uku mm. ta kowane bangare na rayuwarsa kowane bangare kamar eh, yadda ka faɗa da ruhi gina jiki da hankali da ruhi eh, yawa da abubuwan da suke da wani dana sun yi tambaya kai amma na san za ka zo kai mana bayani na so ai eh. bayanin me da menene ya kunshi gangan jiki mm. me da menene yake da alaka da hankali mm. me da menene yake da alaka da ruhi amma Allah na san insha Allah muna tafi kan wannan to amma dai zama tarbiyar ka tabbata ta kunshi bangarori yawa ka ta kula da wannan jiki mm-hmm. bangaren hankali mm-hmm. bangaren ruhi yawa to za mu ji wadannan abubuwan kuma har ma idan muka zo a gaba za mu ga wato idan aka ce za a amfani da kamar percentage mm. mahimmancin da za ka ba kowane bangare a cikin wannan bangarorin guda uku misali aka ce ana son kashi 100 eh. <coughs> bisa 100 mm. to kowane bangare kashi nawa za ka ba shi kamar haka za mu zo wannan insha Allah <coughs> sannan kuma aka ce ah, dan sauke wajibi yau zama mutum yana sauke wajibi yana tarbiya don ya sauke wajibi sauke wajibi da ke kansa ba wa ganin dama bane sannan kuma da neman yadda Allah yau zama yana yadda don ya sami da Allah yawwa hmm. sannan kuma da samar da kyakkyawar wato rayuwa duniya da lahira hmm. kamar wannan sakamako ne na cewa idan mutum ya wannan ga abin da ake sa ran ya samu yawwa ya zama ko da dama su ma iyaye suna son wannan din yawwa to ga wannan wato kaman opposite din wancan ne da aka hmm. ce Eh, sauke wajibi mhm. ma'ana ana so a samu waɗannan biyun tare da wannan mm-hmm. watakila za a iya samun sa'ara jin daɗin duniya da lahira ɗin mm-hmm. watakila kuma a jin daɗin duniya ba za a samu ba saboda tarbiyya ba ta yi eh, yaron bai hau abin da ake so amma dai an sauke nauyi da haka da haka za a samu dai jin daɗi a lahira inda mutum mm. sauke nauyi yawa na jin haka samun eh, samun sa'ada duniya da lahira da neman yadda Allah zai ƙara wa iyaye ƙaimi kan su daɗa dagewa tunda sun san suna da maslaha su ma na'am na gane abu na karshe ya wato ya zamana daidai da tsari da tanadi na shari'ar musulunci kaga kusan abu bakwai kenan guda bakwai kenan eh duk waɗannan hukumte eh. dunkule su su ne tarbiyya cewa dan adam ake tarbiyanta mhm. cewa kadan kadan mhm. cewa kuma don neman yardar Allah duba yawa duba kowane bangare sauke nauyi sauke nauyi kuma kowane bangare mhm. hankali gangan jiki da ruhi da ruhi sannan kuma don neman jin daɗin duniya da lahira sannan kuma bisa tsarin da addinin ce tanada waɗannan abubuwa guda bakwai su ake nufi da tarbiyyar musulunci eh, ko don samu eh. tunda watakila kamar natija ce sakamakon in insha Allah mutum zai samu kada mutum ya ce zai yi ne kawai don ya nemi wannan mm. sai ya kushi ainihin ikhlasin a magana eh, yawwa eh. eh, insha Allah yawwa to inda wani karin bayani kafin mu shiga shimfada ta biyu akan wannan eh dai kawai wannan kamar da na faɗa mm. shine ah, wannan shine tushen farko Eh, ma'ana ka fahimci in an ce tarbiyyar musulunci me ake me ake son kai duk abin da gina akan wannan yawa duk abin da za a gina akan wannan za a yi hmm. yawa mace ne ko namiji ne <coughs> me yin tarbiyyar mace ce ko namiji ne eh. ko malamin makaranta ne hmm. ya fahimci idan aka ce tarbiyyar musulunci ga abin da ake nufi yawa akwai bangarori akwai manhaji akwai tsari komai da komai yawa daga yau kenan mutum zai kokari ya zama baya yin abu da ka hmm. kuma tunda wannan shiri shiri ne da ake sa insha Allah ta'ala ya samar da canji mai ma'ana a rayuwar mu da iyalinmu mm. to yana da kyau mutum da shi da iyalinsa mm. kamar matarsa sai su zauna sai su tattauna cewa to ga bayanin da muka ji cewa wannan shine tarbiyyar musulunci mm. zo mu tattauna da ke haka muke yi kuwa kaga sai a dauko tunda abubuwa bakwai ne eh. wannan an masa tiki haka muke wannan kuma gaskiya ba haka muke ba wannan kuma ba mu ma sani ba haka to kaga a haka sai a gane cikin sauki ya za a samar da gyara yawa suke da tasgaro ina da suke da yawa to kamar haka yanzu malam wani zai yi maka tambaya anan ya ce yanzu kai da karutu na ina ka samu wannan mm. waɗannan abubuwan da kake faɗa cewa duk wannan sun shiga cikin tarbiyyar musulunci waye gaya maka a ina ka samu eh to gaskiya ba su ne mm. na yi mai zurfi eh. a littattafai da yawa mm. da na duba da basu gaza guda ɗari ba a ƙarshen wannan ɗin. abin da nake nufi akwai dalilai da suke tabbatar da wani a cikin musulunci duka a cikin littafin musulunci eh, ai shine abin da zamu kai yanzu shine gaban mu ta gaba shine gaban ta gaba shine gaban mu ta gaba to shikenan sai eh gaban mu ta gaba shine hmm. to ka ce wajibi ne eh ada alal wajib eh to ya aka haka menene dalilinka yawwa na cewa tarbiyyar yaro wajibi ce Yawwa. kuma mariga mun san wajibin nan shine mai a gurin malaman usul fiqi hmm. ma yusabu fa'iluhu wai aqabu tariku mm. inda kaji an ce wajibi to abinda in kai zaka samu lada mm. in ba kai ba dan ne ka cancanci uquba mm. to me dalili tunda a musulunci ba zai kawo ka lokacin mutum za a ma uba ba eh, ko ka zo ka bashi lada sai kana eh, dalili to shi wannan aiki na tarbiyya na da tawa <coughs> akan cewa wajibi ne aini wato wajibi ne akan kowa mm. matuƙar dai wato yana da <coughs> wannan wajibin ya hau kansa ma yana da 'ya'ya mm. da zai musu wannan aiki wajibi ne aini mm. akan iyaye eh. uba da uwa sannan kuma wajibi ne kifa'i akan wanda ba su ba eh. tunda uban zai iya zama ya rasu ko uwar ko kuma ɗaya daga cikinsu ba shi da hankali eh. ko ba shi da lafiya eh. ko yana cikin wani yanayi da ba zai iya ba kamar a ce yana rufe mm. yana kula ko wani dai yanayi eh. to sai ya zamana wajibi ne kifa'i a kan waliyansa 'yan mm. uwan waɗannan tunda idan yaron ya mutu su za su gaje shi wani daga cikin yadda ake gane irin wannan wajibin in ya tashi daga kan iyaye wa yake fadawa eh. sai a duba to idan yaron ya rasu suwa za su gaje shi to shi kenan sai ya zama wajibin ya kuma kansu yasa Allah subhanahu wataala ce wa alal mauludi lahu hmm. rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf hmm. wanda aka yi wa haihuwa eh, shi ne kira hakan akan saki yawa to ka gani ko da uban ya mutu hmm. to in mutum yana da yaya ko kani to shi aka yi wa haihuwa shi zai dauna wannan yawa to ka gani hakanan idan ta kama ya zamana a ce yaro babu kowa nasa ko ba a san kowa nasa in ta kama irin haka eh, kama a ce an yi hatsari kowa ya mutu a mota eh. sai kawai an samu dan yaro shi kadai yanayin da muke cikin ayyaki. yaki duk aka yawa yawa ko aka kashe wannan mm. to ya koma kan mushtama wato eh, al'ummarsa ko kuma daular musulunci mm. in tana da in akwai daular musulunci ko tsarin shari'ar musulunci mm. ya zamana an dau wannan matakin na sauke wannan haƙƙin da yake kai mana haƙƙin ya koma kan gaba daya al'umma yawwa su kuma al'umma suka jingina ga wani mm. sun sauke wannan nauyin ya zama shine da yawwa to wannan wajibi ne a kai wato cikin duk abin da la tabra illa bi mm. ma'ana abin da za a ce idan mutum bai ba yayi laifi mm-hmm. wa'anna abubuwa ne za a ce idan ba a ɗora da ko yaro a kai ba za a ce an yi ba daidai ba an yi laifi mm-hmm. dan akwai abin da yake shi ma bangare na tarbiyyar hmm. amma ko da ba a sa yaro ba ba za a ce an yi laifi ba eh. kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bi salati li sab'in ko mm-hmm. ku umarci ku in sun kai shekara bakwai hmm. da sallah kenan wajibi ne akan uba ya umarci ɗansa da ya sallah in ya kai shekara bakwai kafin nan ma zai umarce shi don ya saba hmm. amma yau shine zai zama cikin wato ya saba wajibi da umarnin da aka bashi idan yaro kai shekara bakwai mm. to idan wani ce to menene kuma hukuncin uba ya umarci dansa da ya nafila mm. ga wannan ba wajibi ba ne eh. sawa ita nafila a karan kanta ba wajibi ba ce ba da haka tabara'u matu bai gairi ha eh. to irin wa'annan abubuwan ba su nake magana ba abin da yake na wajibi waɗanda suke idan ba a yi ba to akwai laifi a shari'ance in kuma mm. aka kaje kotu akwai hukunci ma ya za ba yaro da yunwa badan babansa ya mutu ko dole sai an ciyar da shi a cikin wanda ya ciyar wata waje ba a kansu eh. to kamar haka mm-hmm. to wannan magana ce a dunkule na daɗa eh. maimaita ta an faɗe ta a can eh, saboda wannan shine wato kashin bayan magana cewa ka ji cewa wajibi ne kamar da na faɗa mm. ta iya wannan ya ce in dai neman yadda Allah ce ina sallah ina karatun qur'ani ba sai lalle nan ba ah, kuma uh, raguwa abubuwan da aka ce za a samu na fa'ida ko jin daɗin rayuwa ni mm. ina ganin zan iya samu ta wata hanyar daban mm. to duk kaddara ma duk wa'annan za su samu mm-hmm. ka sauke wajibin da yake kanka sallah mm. azhar kai ba kai ba to ga hukunci to tarbiyyar nan wajibi ce kai ko ba kai ba to wannan kadai ya isa madogara wajen mutum ya tashi tsaye ya sauke wannan wajibin na'am to malam duka ce waɗannan abubuwan suna da dalilai daga cikin qur'ani ko suna maza sallam to yanzu kowane abu guda ɗaya shi kaɗai yana da dalili a karan kansa ko kuwa dalilai ne za ka kai mana gaba ɗaya a dunkule dan ina son mu shiga cikin dalilan daki daki eh to ga dalilan da za mu shiga daki daki mm, dalilai ne wanda suka guda ɗaya ne duk ya kunshe su kowane abu guda ɗaya da a cikin bakwai na muka faɗa iya da dalili eh wato ah, shi na farko mm. ya kamata mu gane cewa tunda aka ce musulunci ake magana to akwai wasu abubuwan da suke kai tsaye baka bukata dalili na kai tsaye eh. kaga idan ka ce manhaji na musulunci mm-hmm. tunda da musulunci kake magana mm-hmm. dama ai ba magana kawai aka ce manhaji musulunci in aka ce tarbiya ta musulunci mm-hmm. to dole sai ka bi manhaji na musulunci don shine yasa tarbiyya ma ta zama ta musulunci ta tsarin musulunci aka bi mm. <clears throat> sannan kuma neman yadda Allah mm. tunda mun ce tarbiyyar nan ibada ce eh. Ka ga dama duk ibada da neman yadda Allah ake in ba haka ba mutum ka gani za a ce wani abu ya samu uh, eh. wannan din nasa to mm. haka akwai umumati shari'a na wannan mm. sannan kuma dalilan da zamu kawo mm. duk zaka ga in ka dauka kowanne zai iya shiga karkashi insha Allah ta'ala to fara me dalili na farko wato dalilan da suka shafi <clears throat> tarbiyyar nan da hukunci da wajabcin gina da akan ta gaskiya suna da yawa eh to amma zan taɗaita akan wasu daga ciki wanda su ne ginshikai Mm. Ah, su ma sun wadatar mm. musulmi idan aka ce masa Allah ya ci aya ɗaya ma ta ishe shi ba sai ka kawo masa da yawa hadisi ɗaya ma ishe shi ba ba aya karama ba yawwa kuma yawanci mutane da ba sa inkarin haka amma dai tsari ne aka ce ya kamata mutum ya daɗa samun karfin gwiwa cewa mm. ga hukunci kaga dai a da yawa daga cikin masu sauraro in ka tambaye su magana tarbiyya su kawo maka wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa a'a ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani ku tashi tsaye ku tseratar da kanku da iyalanku daga wata wuta mai azabar zafi da bala'i wa An nasu wani hijara makamashinta wato su ne mutane da duwatsu Allah ya tsare mu amin amin Allah shirya mana zuriya kuma Allah ba mu ikon yin aikin da ya a kan mu sauke nauyi ya kare mu daga wannan musu amin amin Allah wannan aya tana nuna mana wajabcin yin tarbiyya ta musulunci ta fuskoki guda biyu ina da ɗana ta mm. tarbiyya ta musulunci mm. ba kawai a ce tarbiyya ba sai dai dama musulmi in ya ce tarbiyya za a sa ran cewa ta musuluncin yake nufi eh, amma dai tun da ana samun musulmin da suke cakuɗa waɗansu na tarbiyya kawai irin wadda suka dama dole a ƙayyadewa yan musulunci an kar da su su gane cewa akwai musuluncin tana nan ka tabbatar ita kake yi. yawwa na'am to na farko mm. shine umarni da aka ce mm. eh. ku an fusa ku tsayatar da kanku da iyalinku mm. shi kuma umarni a shari'a mm-hmm. in ya zo asali yana nuna wajabci ne sai fa idan wani dalili ya zo ya nuna cewa ba wajibin bane na haka ku wannan kalmar ku tseratar to wannan umarni ce kuma al'asulu fil amri wujub ko kamar da mm. malamai suka faɗa asalin an ce umarni wajibci kenan mm. fuska ta biyu da take nuna mana wajabcin wato tarbiyyar musulunci daga wannan aya mm. shine da ya ce wa wato ahalikum nara ku tsayatar da kanku daga wata wuta eh. tambayar anan ita ce ban san ko zan iya tambaya ka kana ta tambaya ta idan ka tambaya mana <laughs> ko wani ka tambaya shin ya wannan gurin mm. ya wannan gurin yake wani wajabcin tarbiyyar musulunci can ku dai a bayyana yake eh. ku tsira ku tashi mm. umarni aka ba su mm-hmm. to nan kuma da ya ce an fasa kuma ahalikum yara ku tsayatar da su wata wuta mm. wannan eh, ma yana nuna wajabcin tarbiyya ta musulunci eh. ya aka wannan gurin yake wani tarbiyya ta musulunci wajiba ce to za a iya cewa misali tun da dai yana nuna in ba a yi hakan ba za a shiga wuta mm. to duk kuma abin da in ba a yi ba aka shiga wuta to ya nuna cewa wannan abin wajibi ne rashin yin sa laifi ne da zai kai ga mutum ga wuta ko to mm. to a za a iya cewa ko kuma a fito da shi ta wata siga ta daban eh. cewa duk tarbiyoyin da ake yi a bayan ƙasa mm-hmm. ka gaya min tarbiyyar da za ta hana mutum shiga wuta ba tarbiyyar musulunci ba tarbiyyar da aka yaro ya zama mulhidi baya sallah baya azumi yana zagin Allah da annabi ko tamaguzanci hmm. ko tarbiyyar da ba ruwanta da Allah ba ruwanta da annabi hmm, duk ka duba irin tarbiyoyin da ake yi a hmm. ƙasa eh. ka auna su da ta musulunci ta musulunci ce kawai da ta gina ka akan imani da Allah da manzansa da kyawawan ayyuka wanda wannan su ne shu'abul iman eh. da za su tsaye da kai daga wannan wutar amma ba haka wasu tarbiyoyin kamar ingiza kama suke ka zama wannan ma shine dama da yawanci tarbiyyar dama ingiza mutum Ingiza hanyar wuta suke jan mutane yawa to kenan ke wannan ayat tana nuna mana haka ta bangarori guda biyu eh. na farko wannan umarnin na biyu kuma cewa tarbiyyar musulunci kadai ita ce ba <clears throat> ta hana shiga wuta mm. ka gani to kaga wannan kuma yana da alaka da bangaren da muka ta faɗa na lahira din nan suka ga tarbiyyar ma ba ruwansa da lahira eh. yawa to amma idan mutum bai ankara ba to wutar duniya ma ma'ana mm. masifu da bala'ai eh. suna nan tafi a kansa idan ya wasa da wannan bangare mm. kamar da muke gani a bayyane a cikin al'ummai daban-daban mm. wanda suka sakaci kan wannan to wannan ina ga za mu takaita kan aya guda daya kuma ina ga insha Allah ta'ala ta isa dalili akan wannan bangare dalili akan cewa tarbiyya wajiba ce tarbiyya wajiba ce yawwa in ka bani dama sai in ci gaba da sai in faɗi dalili kuma daga sunan ma'aiki Eh. sallallahu alaihi wasallam yawwa mhm. akwai hadisai masu tarin yawa eh. da suke nuna wajabcin tarbiyya ta musulunci ga wasu daga ciki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mm. kullukum ra'in mm. wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi ina ma a ce iyaye za su rubuta wannan hadisin mm. da fassararsa sa a su eh. ko a mashigar gidansu ko a saman gadansu ko a cikin wayarsu irin screen din nan su ringa da shi su tunawa mm. aka ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku makiyayi ne kuma za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mm. fal amirul ladhi ala nas ra'in wanda aka ba shi wato ainihin sarauta ko mulki na mutane eh. makiyayi ne kuma za a tambaye shi wanda da yawa iyaye ko da mm. yawa mutanen an ce za a tambayi mutum da ababen kiwonsa wannan suka fi hanguwa eh, cewa shugaba da talakawansa eh. a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulu ra'in ala ahli baiti mm. shi ma namiji mm. a gani ya ce namiji dan baka ka samu wani iskari mm. shi ma abin bawa shi ma makiyayi ne akan mutanen gidansa kuma za a tambaye shi akan abin da aka tambaye shi aka bashi kiwo kuma wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'aliha wa waladi ita ma mace an ba ta kiwo ne na abin da yake gidan mijinta da kuma 'ya'yansa wa huwa mas'ulun anhum ko wa hiya mas'ulatun anhum kuma za a tambaye ta akai mm. wal abdu ra'in ala mali wa huwa mas'ulun anhu kuma bawa ma wato mm. abin dukiyar mai gidansa eh. a kiwo ce a gurinsa kuma za a tambaye shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma nanatawa ya kuma faɗa ya ce ala mm. an ce ala a larabci ana nufin kowa ya kurum ya kuma saurara ya ji e fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne a cikin ku abin bawa kiwo ne kuma za a tambaye shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi to yanzu wannan menene alakar su da tarbiyya wannan eh, malam fa'izu hadisin nan ya nuna wajabcin tarbiyya ta wato ainihin bangarori guda biyu akalla na'am bangarori guda biyu mm. na farko dai mm-hmm. da ya kira mahaifi da mahaifiya a matsayin ababen bawa kiwo mm-hmm. an ba su kiwo mm. ah, al'imamin nawawi ya faɗa a cikin sharsayin musulun min eh. hajji mm-hmm. ya ce warra'i kama ƙalal ulama mm. shi wanda aka ba kiwo kamar yadda malamai suka ce huwal hafizul mu'taman al-multazam salaha ma kama alaihi shi ne wanda yake mai kiyayewa wanda aka amince wanda ya wato ya ɗau nauyin duba da kula da abin da aka ɗora masa wa huwa ta hata nazarihi yana ƙarƙashin kulawarsa ka gani ya ce imam nau ya ce fafihi anna kulla man kana ta hata nazarihi shaikun? fa huwa بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته fi wa wa cewa wannan yana nuna duk wanda ƙarƙashin kulawarsa aka ba shi wani ƙarƙashin kulawarsa misali kamar shugaban ne ko mahaifin ne ko mahaifiyan ne to fa huwa mutalabun bil adli fi dole ya adalci a cikinsa kuma wal qiyami misalihi ya tsaya ya duba maslahohin wannan abin ta kowace fuska fi dinihi wa dunyahu da addininsa da duniyarsa wa ta da abin da yake ya ta'allaka da shi ka gani nan kawai a ce mutum abin kiwo abin kiwo an baka kiwo yau ko zo aka baka kiwon dabbobi ko da shi ne fuska ta biyu da za mu faɗa eh. yau alwajihu thani a cewa za a tambaye shi wa huwa mas'ulun an mm. annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon hadisi ya ce ala kullukum ra'in a ƙarshe ya ce ala fa kuma ya sau yana jan hankali mm. sannan kuma ya fito falo ya ce war rajulu ya ce kuma wal mar'atu mm. ka gani dalla dalla to kuma ya ce kowa kowa individual daya mm. ko ɗaiɗai ko kowa a karan kansa ka gani to kowanne za a tambaye shi akan wannan amana shar'an wa aqalan duniyan wa ukhra mm-hmm. ma'alum kuma sananne ne cewa wannan tambayar ba wasa bace ba ah. ai ko a makaranta mm. a zo a ce a tara ai wa ɗalibai jarrabawa eh. kuma kawai an yi ne don kawai a yi mm. ba maki ba wanda ya ci ba wanda ya faɗi kaga abin ya zama wasa kuma a ce in misali wanda ya ci din ba wani sakamako wanda ya faɗi kuma ba wani sakamako mm. to kaga ai ai ai Allah ba zai haka ba dan adam ma ba zai wannan wasan ba balantana ubangijin kai wato malam yanzu wannan hadisin yana karafta mana da cewa ɗa da aka sa ya fito ta tsatsan iyaye ba kawai haka ake aka yi ba an yi shi ne don an ba su amana amana ce Allah ya halatta kowa shi kadai kawai kawai kowa ya ta mm. ta sama ko mm. Allah kawai halicci mutane kamar yadda mala'iku tsakanin su babu uwa ba uba mm. to su ma mutane Allah zai yin sa'a amana ce ko kuma ya zama ta hanyar mace da namijin ne amma ba mace da namiji uwa da uba da aka ba su gida na wasu muskula ba mm. mm. Allah zai iya mutane su kamar dabbobi mm. kawai shikenan kawai mace da namiji kawai su ta saduwa suna wa babu wanda yake wannan dana ne wannan na ne kawai ga sanan to lakin zuwa hadisi na karna wannan cewa ta ce aka baka dan kai wannan aikin kenan eh, to dan Allah yanzu ina kiran kowane uba da kowane uwa ya tsaya duba wannan hadisi shin da gaskiya dauka cewa wa'annan bayan Allah da suke karkashin sa Mm. wasu ko magana ba su iya ba wasu ko za kiwon Allah ne ya baka kuma zai tambaye ka kai da za a tambaye ka kaga yadda ɗalibai suke karatu aka ce wani malami zai tambaye su a jarrabawa sai ta karatu sai ta karatu don dai su samu su ci jarrabawan nan mm. ka kwa shirya ka ci jarrabawa Allah a wannan abu ko baka shirya ba da fatan Allah ya samu ce wannan babba jarabawa Allah mana jagora eh, ko mun buga wa muna eh amin amin insha Allah ta'ala to Allah duba da lokaci yana dan hararan mu mm. eh, tambayoyin eh, dalilan ban sani ba duk wannan dalilin da muke karanta dalili ne akan wajibci akwai kuma sauran su ma dalilin da suke da alaka da abubuwa bukan nan ko kwadai ai kamar da na ga maka a baya akwai dalili wanda yake am wanda ya kunshe su gaba daya wanda kaga tanshi atul insan da aka ce dama shine ma'anar tarbiyya ma a larabci in eh. aka ce larabci mai ma'anar tarbiyya mm. shine gina abu sannan a hankali eh. ka gani mm. sannan kuma ta kowane bangare mm. ta yadda kiwo da aka ba mutum ba zai gina shi wa kula da wani bangare bai kula da wani bangare ba ba zai kula da misali abincin da Dabbas za ta ci ba mm. ba zai kula da abin da za ta sha ba da gurin kwanciyar da wannan na haka idan aka ce tarbiyya da gina dan adam mm. dama bangarorin da za a gina a ci an yi tarbiyyar mm. dole sai sun samu eh. sannan kuma sauke wannan wajibin ga dalilai wanda na gaya maka shine ginshikin magana gaba daya ita kuma tunda an ce ibada ce eh. to neman yarda Allah a ibada dama don neman yadda Allah ake eh. da abinda mutum ya yi ba da neman yadda Allah ba to sai dai ya je gurin wani wanda ya dan shi ya bashi ladan shi kuma manhaji na musulunci mm. dama shi ya sa ma tarbiyyar ta zama musulunci saboda an dora ta akan tsari eh. da tanadi na musulunci yau wato shine na haka wayannan abubuwan akwai adilla amma duk da za su shiga ciki na shari'a sannan kuma akwai ɗaiɗaikun dalilai a cikin ragowar dalilan da za mu faɗa da kuma ragowar uh, shimfiɗin da za mu yi za ka rika ganin dalilan da suke magana akan wani bangare kai tsaye eh. bayan dalil amu da ya shiga ciki. kafin mu shiga shimfiɗa ta biyu a cikin shimfiɗu goma sha biyu da ka faɗa mana mhm. muna da wasu dalilan da ban da wannan da ka faɗa yanzu nan gaba. Eh, gaskiya akwai wasu tsarin hadisai sannan kuma akwai ta bangaren hankali eh. yawa a hankalce ma mm. akwai dalilan da suke nuna cewa wannan abun to in bai zama wajibi ba eh. to kuwa um, zai zama na mana uh, dole ya zama wajibi eh. ga mai hankali mm-hmm. bayan dalili da shari'a kuma dama dai musulmi mm. in aka ce Allah ya ce annabi ya ce to ba shi da ta cewa amma dai saboda hikima Allahu alhakimu ne mm. don ka daɗa fahimtar hikima da ta sa aka ce wannan din ya zama wajibi za zamu kare da hankali ku. to wannan eh, ba na son mu wa shirin gaggawa mhm. na son masu kallon da sauraron tunda dai mun musu alƙawarin Allah da wannan shirin Mm. zai zama ɗaya ne daga cikin kafafe da za su samu ilimin tarbiyyar da muke cewa wajibi ne don su a ce kar mu zama kawai mu bayani a dunkula zami mm. na haka za mu ɗan dasa aya a shirin a zama na gaba don mu ba malam isasshen lokaci na karanto sauran dalilai mm-hmm. a gamsar da mutane ba zan so a ce wai kawai daga wannan dalilin mutane shikenan ya ishi saka ba zan so a ce a karanto duka sauran dalilan a mutane cikakken bayani har mu kai ga matakin gamsar da mm. masu kallama da sauraron mu kan cewa lalle wannan abin ibada ne kuma wajibi ne dan su mm. tashi da masuliyar da Allah subhanahu wataala ya dora musu mm. to na ganin zan ba mala hakuri anan duk da ban so dai mu datse mala anan ba Ka duba da cewa lokacin da aka diba shirin ya riga ya kawo jiki ba mu da mm. wata dabara sai dai mu haka uradan na haka da fatan insha Allah malam zai sake bakunta a shiri na gaba idan mu dora daga inda muka dakata insha Allah to da wannan nake cewa da ku masu kalma da sauraron mu duka duka abin da ya samu kenan a cikin wannan tattaunawa ta wannan karo da kuma fatan cewa Allah ya da na gaba za mu dora daga inda muka tsaya kar ku manta muna kawo dalilai ne daga cin alkur'ani da sunan manzo sallam da kuma ganganin malamai da kuma tunani na hankali akan cewa ilimin tarbiyya wajibi ne na ku kasance tare da mu a shiri na gaba don jin karashin dalilan da malam ya rubuto mana da kuma jin sauran shimfiɗu guda goma sha ɗaya ko guda goma su a nan gaba waɗanda duk suke da alaƙa da ainihin tarbiyya kar mu manta shirin namu mai taken ni da iyalina kai ma da iyalinka kusance tare da mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون